kaga wannan ga gidan zanzara yau ga gidan zanzaro wannan yana ba mutum kuɗi fiye da tunani mace da ta kasa samun haifuwa kwata-kwata yadda yake haka mutum ya ala da kawai ke jefa a ruwa inda yake haka ya kwana in gari ya waye ka ringa ɗaukan wannan ruwan kaɗan kaɗan kana shi in al'ada ya tsaya shi ke hanyar kuɗinsa ba na son faɗa saboda wayansu za su yi aikata saboda kuɗin da zai jawo ma ba mai kyau ba kamar na satin ma kullum za a samu kuda jikin wannan da shi ake hada zobe a zobe wannan da malaman suke siyar don ka dafa wannan da zobe ruhani zai shiga cikin ji zobe ne mutacen ruhani ne wannan idan ka cire haka kawai kamar hada da isarin doki kaɗan ka dafa za ka yi yin abun su dabaru da yawa kai da kan gama za ka yi mamakin ka amma in ka saka itacen a wuta ba za ka iya komai ba sai kan sa cin abu wuta ko ka sa a baki ta in an ɗauke reza ma bari yanka ana su dabaru da shi sosai yana kuma ba mutum farin jini ta ka cire firin guda ɗari da biyu sai ka saka ƙaramin gungumi ka cire zobe naka zobe ko guda goma ka sa ka dafa su tare in ka dafa sun shanye ruwan sai ka aje idan zobunan sun bushe ba a wanke sai a sa a hannu. Daga bai kun Allah. wannan wace ce haka zai ke Eh. Za ka zo sama nan kanin mutum ne wannan. Ka gani? Eh. Karunta tabbace da ji kafa da kai. kasa sunan mutumin da yake muskuna kamar wani yana aikin gwamnati yana takura in ka rubuta tabbace ra sau daya dutsen da yake kasa a jiki za ka rubuta tabbace kawo dutsen da yake kasa ka ɗaura a nan na nan kuma ka ɗauka ka je da shi gida ka nemi wuri mai sanyi ka binne da gida an gama ko da ya kasance shi kwamishina ne kai ko ya kasance waye za ki da shi zai samu aka si kawai za ku yi da shi idan an kore mutum a aiki ka dawo shi ma yana yi wannan amma shi zaka nema guda goma sha bakwai ne zaka saka amma saman dutse fa zaka saka gangomi yi zafi sai ka juya bakaci ka yi wanka da ruwan su dutse sai ka miye da su a nan ka je gida su da kansu za su neme ka ma'aikata za su neme ka ka koma bakin ba.